suna na jimma gambo mun tafo akan game da tashin hankalin barno ne mun zo ran asabar ne eh sati mu guda kenan ko gobe sati mu daya yanzu kaman ku nawa ne kuka taho nan gombe yanzu mu sha uku ne mu da yara na to da kafa ne kuka taho ko kuma taya kuka zo ma nan gombe eh to gaskiya da bun yayi wasu din muka Allah ya bamu motan dangote shi muka shiga da yaran mu an zo sauke ma fitaskun to daga fitaskun kuma kuka taho nan gombe eh mota muka shiga wani mutumi ne wani dan fito kuma ya nemi ya nuna mana mota ya sa mu a ciki ya mana agaji to yanzu kaman a nan ga gombe eh. wa ya karbe ku wanda ya karbe mu ana ce masa musa kwari shi ne ya karbe mu mu na cin gidan shi eh to kaman abinci da wajen kulawa a yi kuke samu eh to albarkacin sa wannan mutumin da muke tada shi gaskiya Allah ya mishi albarka kuma Allah ya dada mishi albarka to na ganki ne daga ke sai mata sai yara kanana eh. ina mazaje fa mazaje mu suna nan suna na. ni na iya ƙauye nan wani kauye shi da muka tafi nan shi kuma ya bi ƙauye mm-hmm. ƙauye wajen bajoga mm-hmm. eh ko da ki ga sunan ki sunana hawa ta hassan to mm. ke ma kina cikin wanda yake kuka zo nan gombe ne eh ina ciki ne yanzu kina jin daɗin zaman ki anan eh ina jin daɗin zama na anan a can kina makaranta ne eh ina makaranta aji na 5 class 5 ke fa malama To, sunana Zainab Gambo. To, mu dai Maiduguri dai ya gagare mu kwanan nan kan. Allah kuma gahi ya kawo mu Gombe. Hankalinmu ya kwanta kuma jinin jikinmu ya dawo. Kina makaranta ne a can? Eh. Aje nawa? Ina ajes sikiri. To yanzu ya wani hali kike ciki? To ga wani dai yanzu dai ina ga makaranta kan sai dai mu ajiye shi mu yi makarantar ɗaki. Kina jin zaki iya koma Maiduguri? Kai daga Raje kuwa ni bana tunanin dan koma Maiduguri nan kusa. Ina jin daɗin zaman gobe sai da Allah ya saka da alheri. Ha ila yau na je wani gidan na daban inda na tar wani yaro wanda shi ma daga birnin yake ya shaida mini cewa an yanka mahaifinsa yayin da mahaifiyarsa ta gudu da kaninsa wane ne sunanka shadiq shadiq daga ina kake janturo ina mamanka ina eh, gudu babanka ba an yanka Wa yanka shi? Shoroni. A ina suka yanka shi? A gida. Wa ya kawo kana? Wani da ramani ya daya a hannun ina ko ka ya kalli ni ya dauke ni. Kana makaranta ne? Baka da kani? Akwai. Ina yake ka? Mama na ya dauke shi ya gudu. Hajiya Laraba Ahmed Kawu ita ce darekta hukumar samar da agajin gaggawa jihar Gombe. ta shaida mini kiyasin 'yan gudun hijira da ke a jihar da kuma yin ƙarin haske game da batun yaro da aka yanka mahaifinsa wanda halin yanzu take kulawa da shi. sunana hajji laraba ahmed kawo cikin garin gombe kaɗai ba zai kasa mutum dubu goma ba sai mafi don adeba mun je mun mutum ya kai ɗari biyu sannan ana faɗa ma ya kusan ɗari uku a funa ka'i ma suna saboda da kuma shangon ga wani yaro wanda yake sunansa sadiq na ga kin kamar ɗauko shi ne kin kawo shi gidanki a ko za ki bani ƙarin haske akan wato yadda wannan yaro yake ne dai wata jami'a ce daga karamar hukumar gombe ta bugome cewa 'yan ƙungiyar direbobi sun tsinci yaron yana gudu a daji sai suka ɗauko shi da suka ɗauko shi sai suka kai shi wajen yan social welfare na gombe local government su kuma sai suka kira mu don sun ga mun je mun kai agaji a funa ka'e so sai ce su suka shi ofishin mu jiya suka kawo shi shine sai na ɗauke shi a gina gidana amma da yake ina da ɗan uwana a maiduguri sai na buga musu na ba su data haɗin wannan yaron daga wani kauye wai jumtuno ya zo ko jumtuno ne kusa da maiduguri so an dan yi abu ce mani babansa an yanka shi mamansa kuma bai san inda take ba da kaninsa saboda kamar dauki hotonsa mun tura ta abun abun whatsapp din nan su kuma sun ce insha Allah za su saka shi a TV da gidan rediyo su nuna hoton shi kuma in iyayensa sun zo su su karbe shi a wajen daraktan hukumar samar da agajin gaggawa a jihar Gombe kenan da bayani a dangane da halin da 'yan gudun hijirar da suka shigo jihar ke ciki Abdullahi muhammad mura amurka daga gombe a najeriya